الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم muna shayi na 83 wani duba wani duba ma ba ko mu kai san ba nan na ba nan wani riba kuma na ji da ƙadimu sultani to wajen limanci an so gabatar da sarki yawo in a halila yan sarki a halila an so gabatar da shi ga limanci bisa ga waɗanda annan ko da kuma yi shi cikin in a halila sun ma rabbi manzili sannan in sarki bai zamo ba cikin su an so a gabatar da ubangijin masar mai gida shi zai ba da shi zai ba da shi zai shi ko da ku wanda an nata da shi ya yi shi so saboda shi gona da abubuwan da sani na wanda wani bai sani ba ya yi kowa sani inda a daidai alƙulla da gida ne ya yi wa kowa sani gida ne inda a da sarki saboda haka shi ga a gabatawa wal mutajir alal maliki an so gabatar da wanda ka haya gida bisa ga mai gida inda gida zo je wai gida nai ga wanda a ce na haya to mai haya ka ba da sallah saboda mai haya ya yi suna halin gida hmm. to wa ya abdan kamar atin wa ta halafat ko ba haka ba to shi wannan da an ka ce rabbul manzili ko kuma mutane din nan wato ko ire-iren wa'yan abdan ko da ko bawa na duk da shi aka haƙƙi shugaba ne bai nan to wannan shi gaba da shi gaba da sallah amma in ya zama bawa na shugaba ne na to shugaba gaba da sallah kamar adin kamar mace wata kalafa ita ku ta sa wakili domin ita ita adda gida ko ita ka haya gida mai gina ya tsaye waya mace na zama ahali gaba da sallah a sai dai da jari da sa halifa to eh? mu ba mu da ikon musa wani za musa sai dai an tabu da wani ita da haƙƙi ita ka zama da wani bismillah to mu zufa sun maza da fikihin to sannan in ya zamo wato ga gida amma ubangijin gidan bai domin shi ubangijin gida yana nan ko an yi shi fikihu ku shi gabata to in ya zama duk mutane yankan sanda na ga wurin to sai a sa za a yi cikin wanda ya shiga gaba da cikin ya san abin nan kwakwabi ne na sallah duk inda za a yi mata ya sani to in ya zama za'id fiqhin na duk fuka haula wuri to sai a za su maza su mahalifi suna daura daura ga cikin zuwa sai a za kuma wanda yake shi kuma ya baitin cikin ya su ya karba hadisi to sannan in sun ka ganyen kan sanda sun makira hafi sannan a sa faƙihi ma'adisi ƙari bisa ga fasihi muhaddisi sai a sa za'idu za'idu qira'ati aka ne to ai kai mallan da fiqhu su da hadisu su da a su duk ɗai to kuma ce sai a sa wanda ya karu ga ibada ya yi su yawan ibada ba shi bane wurin sallata na fila ba shi bane wurin azumi na nafila ba shi bane wurin sauran ayyuka dai wanda yake na tawuri to shi za a sawa an ka ce to duk ɗaya suke to sai a koma kuma da sinni islami sai a duba a ga cikin su wane ne ya shiga musulunci wane ne uwaye ne sun shiga musulunci shi sannan ka da sinni islami shekarun musulunci wani gaya to zuwa a wanda ya yi yau shekarun musulunci sai a tashi don ya tsaro da wani sun mafi da sabin da aka ce abu ɗaya da sosai a kowa mana saba jirgin cikin na saba ya akwai ƙuraishi ba ƙuraishi to duk wanda ana sai dai dangana ba ƙuraishi shi gaba to in babu haka nan sannan nan gari ba sai a ce ba ƙuraishi eh, domin su sun su zafi falala da matsayi bisa ga sauran mutane sannan abin nan sannan ba ta maki eh sannan sai gaba kama kawa ba sun zuri da za mu su mu kalke to sannan an wannan ya tasu sannan a dawo ga kyawun halitta kyawun halitta sai a duba a cikin mutane nan wa da sura mai kyau ta halitta ba sai a kyawun bayyana ba shi a komawa to in an ga ce aiki rudar suke su mai ruku rufe tana a koma ga kyawun ɗabi'a ali dole za a samu dukkan eh? dole ne tana samu kyawun hali wanda da kyawun hali zai shiga gaba sun madu libasi sannan an ka samu to a yi rudar su sai a dawo wajen sutura shi rudar ana nufin mai tsada ko ko a'a a'a fito da shari'a ya yana da tsafta sannan yana sa sutura wadda yake ba irin wannan wadda ajiyarwa ba sannan ya zama da tabbuwarsa da wanda ba basu wuce idon saurai ba ya ka sabon da haka nan da shi bai ba da sallah ta ga wanda sai aka ce wani ne eh? ba wanda ya fi kyawun kusa da yan ajima na ƙasa mandi muna tare da kuwa duk waɗanda da mawa karantu baya duk ana gabatar da wani ana gabatar da wani na gudina in ajima na ƙasa mandi yan an hana yan an rasa ta waya ta hana neman wanda yana da ko bai ko kusa ba da sallah au kurgin ko ‘yan adima na ƙasa kuri to kuma bai sai haka ya koma mu ji ba ne wasu yana batun na kishi an so wanda aka wayaye shi a da haƙi to an so sa wakili shi ya san tsoyi na amma shi a da haƙi to sa wanda zai mai da zuwa ina misali kawo ƙurin zakarin an nini. kamar yadda an tsaye tsayuwar namiji da maka liman in za ku sallar su zu ta suna mutu kuma gare wasu na yi in biyu na kalba ku baya gari haka an zato wasu biyu an kalar kurbata kalbali yaro wanda ya hankalci ibada yana iya tsayawa wajen ibada su kawo baligi yake wajen tsayuwa bayan liman da tsayuwa kuma dama ga liman Wani والباء jami Ma da دا وقيا bayan kowa? duk wani wanda za a sallah shi gobe tana baya gari ka shehu halilu ya abin da ka yi ya ce gaba da hutu shi wa rabu dabat a wala zaman adani idan mutum ya zo inda ake tsera sun sun hori dabbar ya ce wani wuri babu wani shari'i da kun kai to kai kai cancanta ka hau gaba ka kwarda ta ji baya muna da haka kuwa wanda abin da ligazi ya yi shi na ya kawo magana bai magana ijara cikin magana sallah don muwafaka a gane duk a cikin kulkulun da ake al'afafu a haku wajen sallah wanda yake ya san cikin shi ya cancanta da zama jima domin shi sallah ba ta irkitawa amma duk abin da mutum ya karanta in bai karanta fito ba wala ana kai wani wanda sallah sai dai ya fata yau eh, yar kawar zai ko ko hali ga hannu ne ko mutum aka hannu bai ko ko qur'ani da kai mai wala yana bakwa shi shi an kalli ne in inda sallah to shi zai mu shi ne mutum sai ce kai a dai ban magana wa rabbu da mata aula bi makarina ubangijin dabba ce ce da gaba matuƙa ka sharadi ya ke. ya yi sanin kan ya sanin halinta to mu karatu an so auren cikin limanci wato eh, eh, cikin waɗanda an ta ambata mai kaza mai kaza mai kaza to ɗan aka gaba duka to a sa auren wanda a da tsarki ne ba na guruna ba ko ina ba zuciya wal adli sannan cikin waɗanda duka an gabatar da adali bisa ga wanda an ka jahilci hali ne duk waɗanda ya an ka haɗa su rabu da magana wanda an ka samu na ƙasa mafi gare shi ka bai ba da falla to amma ko an same su duka mutanen gada an ka jero na Allah to a ta'awa sannan duk aure aura'una ko a sa al'adun ba ana samun wari amma ba adadi ba ne walhulu sannan a gabatar da ɗa bisa gabawa duk wanda abin da aka yi su da ɗa a sai a sa ta bisa gabawa wala abu sai a sa uba bisa ga ɗa uba shi ka shiga gaba ɗa wala amu kanan uba ko uba shi gaba da sallah ga dan kare ne ko dan wani ala ga yin ko wa in da ja al mutazawuna la li jibri ikatahu wa in idan dai mutazawu da wadanda su kai daidai wajen a gabatar da su gaba da sallah ta shaha su kai yaya wanda yake wallahi ni gaba da sallah wanda ke wallahi ni gaba ta gani manci in e, itara'u e, sai a musu ƙuri'a amma lalikin min ba don ganin ka sun ta kowane yana so ya ba da sallah don falalar da aka limanci amma in don girman kai na sun kai wanda abu to wala haka lahu fiya ba wa haka domin ba su ƙena sallah su ba ta sata ba za a bi shi ba wata bara da masabu kulur ku'in an samu nima an gaba za a yi to an so an daidaita tokar a za a yi nima ya ga gaba an fara sallah to wani shigo da to an fara ba da shi ba an ka ce mallaka a ake ya ce to ku wanda an ka yi ya kabbara ya yi kafara ne ruku'in da ruku'in auki ne ko don fitara wanda ya zo ko da ya zo an riga an fara sallah ya samu liman ruku a ce to sabbara na ruku ko samu liman sajadanci sabbara na juri mun gane karatun ga yaushe zai waɗanga a ƙiba ta kabir da irani bayan ya ƙara sabbara har ma kun kabara na ruku da kabara na sujada dauka na ta kire amma ba da jikin ba la da julusin amma ai mutum so iske liman ya ya ga an na ana tafiya in ya kabara harma to nan ne ko wata kabara mun gane karatu in ya iske ya zaune ana tafiya to in ya kabara harma ya zaune ɗai amma in ya iske shi ruku'ance ko iske shi sajante to in ya kabara harma to shi kabara ruku'i shi kabara sajara lalai julusin na'am تماذا عن الذين وقام بتكبير إن جلس في ساريته muna tare to in jalasa in ya zama mamu ya zauna ta da mai na sani sane shiga ta biyu sane ta nafi shi to kama ya tashi ita kabiri da kabbara ya an an in ya zo ke nan to inda aka yi Allahu akbar to zai gaba illa mudrika tashahhud sai wanda yake ya kawo ya ɗaya ko mi an ƙare wani an ka tashi da gaba yanzu mutum so ke liman zaune ana fiye sallama sai ka bar sai zama sai ilimin ki assalamu alaikum to shi ne da ɗaya mai kai ya ci gaba da da kai ta yake Allahu akbar ya ƙara ya yi ƙari to ƙaƙa za a yi wa ƙara la ƙaula wa bana da bihila hmm. wa ƙara la ƙaula wane ne zai ƙara la ƙaula makamuki duk abin da aka ƙauli zai biya shi wato kenan abin da ya rinsa da tare da liman na ƙarshen sallar liman wancan abin da a can ba ba ya kuke shi ba to wannan shi zai biya al'aura ba ta yaduwa wa bana da fi'ila sai gina aiki abin da ba karatu ba ina abin da ya rinsa na farko ba sallar shi ne zama farko ba sallar abin da ya kuke mishi shi ne zama ƙarshen sallarsa. kaga kenan in ya kare inda sallar asuba ta in ya gama ko in ya duka na ƙarfi zai alkuruji alkuruji zai yi mun gane karatu don haka shi na yake cewa a zartar adina a wasu alamun da ra'ayi ko yake na nan gaba wajen yin ra'ayi ne bina'i da ra'ayi duka وقال الحول وقال الحيلة ونزلوا يعني في دور الإيمان يا ركع دون سلة آه، ما قريبا سلة الشاهد في إداء الإيمان وركع البراد ورسنت ما قريبا في قريبا وكذا شو أفضل قوة خلاص اللي ما يجمع يستطيع كثير وكذا على الحول زي بس لا أدري ما كنت زي wa bada fi da zai aiki kuma da gina mun ka mun karatu to waraka aman hashiya fawatar raka'at dole sassi in zanna idraka hu mutum na ya karka ya ko da ya to liman yana gudun ya ko da yi kusa san wuji ko uku ne ma ya yi kafara ya yi kuri yana mun samun shigo sallaci lima ya rabu to sai shi kafara har masu shi su shi hukumi waraka mana hashe ka wata raka'a duna ko kuma bayan sau iya wannan raka'a to sai shigo amma in zan da ijiraka ko iya ba zan rubuta na rabu gabanin ya rabu ya dogo to in yayi wannan kabar harma ya rubu din nan ni zai ya dibu ya rarrahe kada ta yi kamar hudu la akhiru qurjatin haka kan kaba wanda zai samu shi cikin sauri ya yi kabar harma ya yi rukuɗi sai ya ci gabar ta ya sanufani har shi cikin sauri in dai bai wuce sauri ba ba ba قائما أو راكئا لا ساجدا in yayi daga tsaye yana aikawa daga tsaye in yayi ruku'ance yana aikawa ruku'ance da duke da duke amma la ta ji da ya zama muna haya yana shi ke yake da goshi na da ba babu au jalisan kuma la jalisan don shi ma zan mummuna haya don da fajera zai hmm. ha bai kamun sannan harka kamala in ya zama wani to sun ya san guju kuma ina ganin in nake ina inda kai can ban samu harka eh. to ina tsida na inda nake nan diga na ya ta sallah ta na'am wa in shakka fi idraki algaha hmm. ah, yau yayi ya yayi kabar har ma ya rubuta sai zuwa shakashe kai ai wai kuna samu shi ko da mai rufu an jini bai taso ba kai alba shi kadi ita in ji wani da wa yan ne kabbara li wani wa nawa bi hal akada ga magana ta aw nawa huma aw lam yanuhima ajza'ahu illa yanwi قالوا لا يدعوه su hadisi lafiyan lahu wa'in tabbara idan shi mamu ya yi tabbara wanda aka tabuki yin da don rukuni wani wadin yin akada ya yi niyya da tabbara ga ta rukuni tabbara harma amma bai yi niyyar tabbara cikin rukuni ba كبر على العالية وكيف قال لك ودي سيفك في أتباع هذا ليه لا يكون أو نواهما وقل لي الإهرام والركوع معا يعني الإهرام والركوع معا كبر حرما ده كبر ركوع دوات كبر به أجزاءه نعم ya yi zammai aulam ya nuhi ma uku bayaniya ɗayansu ba bayaniya kabar rukun ita da ne kabar harwa da ita ba iya ta ya kabar sun da ma shiga sallah da kabar a jaza'ahu ya yi zammai wa illan yarwihi amma idan bai liya da shi har ma ba goma goma ta na fiyan lahu ya mance da harba din kama da mamu mun faƙat ya zarje yana mafi kawai amma faɗilar salatu bai ka sai yana cikin mutuwar liman kada ya ba da kawa a soki liman amma yan ƙara sallah shi wata wani ga da'awa eh? وإن لم ينوه نافيا له كما دام عموما <laughs> إيه. فقط kuma ga nan an ce bai ba wanga da aka ce ya isa eh. nan da an gace ya mana ya kaka wahala ya kaka wahala na fiye lahu tambaya mu gane ba wa fi takbiru sujudi ha sai mu gane mutum na yazo iske liman sujudanci ya iske liman ya yi sujada sai ya manta sai ya bi liman kawai ya yi kabbara a kan sujada amma bai kabbara harma ba saboda ya ake liman sujada shi taraddudun da ala milatul mutakaddimi ya yi kabbara ko sujada ya yi niyya ita kulla sallah ko kuma yanda ya bi da kabbara sujada da kabbara kulla sallah ko kuma bai daidai su komi ba to kauli guda a rai ba guda kun da wajen su da rana lalibin amma wajen hukun shi kan a jaza wa in lam yukabbir amma in bai kamar hukun hukumi ko hujjara to su fara wata sallah ta mala kallon kallon tambayoyin da ba kallon addu'a eh.